masu sauraro Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka haɗa da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun ƙasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna tare da ni Madina Ɗahiru mai shanu. duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na duba batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. Inda a yau ma 23 ga watan Janairu shekarar 2020 za mu duba batun sake ɓallar cutar wato cutar zazzabin lasa. Biyu daga cikin ma'aikatan na lafiya wanda suka kamu da wannan cuta, Allah ya musu rasuwa yanzu kuma akwai ma'aikatan biyu da suke a kwance. wanda su ma warabe mun ɗauki jinin su mun hmm, to Allah ya kyauta. Dangane da wannan batun ne masu sauraro za mu kawo muku hirar da muka yi da kwamishinan lafiya a jihar Kano. haka yake madina kwamishinan zai yi mana karin bayani kan labarin nan da muka samu mai cewa wasu ma'aikatan lafiya a kano a kano din sun rasa rayukansu sakamakon kamuwa da wannan cutar da suka yi karki manta kuma fa amina wasu mutane na wato na daban kuma na kwanci asibiti don tunanin cewa su ma sun kamu da wannan cutar subhanallah kai Allah dai ya bamu lafiya. To amin. Daga bisani za mu kawo muku zauren da wato zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa um, da ke adabar inda za a duba matsalolin da ke adabar mutane da ke zaune a yankunan karkara ta fannin lafiya da kuma abubuwan da ya kamata a yi cikin muhalli don kaucewa ɓullar cututtuka. To masu sauraro sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. To jama'a da farko za mu soma shirin da hirar da abokin aikin mu Hafiz Baballe ya yi da Dr. Aminu Ibrahim Allah alasa na faɗi sunan daidai kwamishinan lafiya a jihar kano inda kwamishinan ya fara da yi mana ƙarin bayani kan sake ɓullar cutar zazzabin lasa a jihar kano so kamar yadda ka ji labari a wannan abu ka san haka allah shi kadar a lamarinsa an samu kullar wannan cuta kamar yadda ka ji labari ta lasa mutane biyu suna ɗauke da wannan cuta ta lasa kamar yadda aka sani da akwai masu da kwantar a asibitin koyarwa na mala aminu kano wanda aka yi mata aiki daga baya kuma ta zo ta rasu to kuma akwai likitocin mu biyu su ma da allah ya rasuwa to bayan tsananta bincike shi ne aka tabbatar da cewa ah, suna ɗauke da wani ma'aikata ta nasa sai kamar yadda na gaya maka cewa biyu daga cikin ma'aikatanmu na lafiya wanda suka kamu da wannan cuta allah ya musu rasuwa yanzu kuma akwai ma'aikatan biyu da suke a kwance wanda su ma warade mun ɗauki jinin su mun tura domin a a auna a tabbatar da cewa suna ɗauke da wannan kwaya lasa ko ba su ita amma dai suna na a wajen mu a kwance muna kula da su To, zuwa yanzu akwai iya adadin mutanen da ake ganin sun yi ma'amala da waɗanda suka rasin waɗanda ake kula da su haka? Eh, shi ne babban abubuwa da muke yanzu ɗin a wajen tabbatar cewa mun bibiyi mutanen da suka yi ma'amala da su waɗannan marasa lafiya daga ita uwa da kuma makusanta ita wannan mata da ta rasu da su kuma ma'aikatan asibitin namu kuma muna bibiya muga makusanta wanda suka yi mu'amala da su wanda a yanzu muna da sama da mutane uku da muke bibiya a domin tabbatar cewa in Allah ya taimake mu ba su kamu da wannan kwaya ta lasa ba ba so daga nan zuwa sati uku za mu ci bibiya su um, don tabbatar da cewa in akwai wanda muke gani akwai matsala za mu sauran ɗaukar mataki a kan shi ta bangaren samar da maganin da ya kamata a ɗauka a amfani da shi. To ya zuwa yanzu a duka ka faɗi cewa akwai akalla wajen mutane ɗari uku da kuke sa ido. To wane mataki hukuma take ɗauka da mun dakile yaduwar wannan cuta? To alhamdulillah abu na farko shi ne faɗakarwa da muke ta ƙoƙarin tabbatar ana yi wa al'umma da su kansu ma'aikatar lafiya. domin san ya take ya yanayin cutar take ya ya kamata a kara kai su mutanen da ke cikin gari da kuma su kansu ma'aikatan lafiya da za su kare kansu daga wannan cuta ɗaukar wannan cuta ta nasa sannan kuma abu na biyu <clears throat> muna kokari faɗakar da musamman su ma'aikatanmu na lafiya kan yadda za su kiyaye kansu da kuma yadda za su kula da su kansu marasa lafiya idan an samu wani larura sannan bayan wannan kuma akwai cibiyarmu ta kula da masu wannan rashin lafiya da wannan gwamnati mai albarka ta ware wata cibiya inda aka ɗauka cibiya aka fa mata kayan aiki da ma'aikata wanda aka horar da su domin tabbatar cewa sun kula da marasa lafiya masu irin wannan cutar ba mata lasa ba da sauran cututtuka masu sauran yaduwa irin su ebola su wannan cibiya din an karfafe ta kuma an samu mata da sabuwar mota masu wacce ko da akwai bukatar a a ɗauko mara lafiya daga wani asibiti a kawo ba mu da wata matsala sannan kuma an samar da magunguna da kayayyakin aiki magungunan nan kala-kala ne a mai girma gwamna ya ware kudin tsayin kuɗi ya bada daga fara wani abu kuma an su waɗannan magunguna an sa a cikin wannan asibiti sannan sauran magunguna da za a nika amfani da shi shi ma duka an sa sannan kuma kamar yadda nace kayayyakin da za a tabbatar da cewa an samu kariya su kansu ma'aikata sun yi amfani da shi da shi wajen kare kansu domin kula da su masu waɗannan laruri su ma wannan gwamnati mai albarka ta samar su waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da wannan gwamnati ke domin ganin cewa an daƙile yaɗo wannan cuta kuma muna ga insha Allahu uh, za a samu a samu nasara da wannan yaki da aka ɗaura kuma ake To, zuwa yanzu kun samu wani taimako daga gwamnatin tarayyar Najeriya? Kwarai da gaske daga lokacin da aka samu wannan rahoto a wato a shekaran jiya kenan mun yi magana da ita gwamnatin tarayya kuma har sun turo mana da wasu magunguna kuma jin ma inda ake aunawar na gwamnatin tarayya ne in mun ɗauka su muke tura ma su auna kuma kyauta ake auna sannan kuma sun turo muna da wasu daga cikin magunguna da kayayyakin kariya ɗin kamar yadda bayani a baya wanda ma'aikatan mu za su rika amfani da su so gaskiyar magana akwai akwai taimakawa da ita gwamnatin tarayya ta yi akan wannan halin. To, dakta akwai wata cuta yanzu haka da take ta yaduwa a duniya inda aka samu bullarta a kasar China wato Sin da kuma nan Amurka ma an ce an samu bullarta kamar ko kes guda ɗaya ne a jihar Washington. Ban sani ba kowane irin matakai kuke ɗauka domin ganin cutar ba ta shigo Najeriya ba musamman jihar Kano tunda ana ma'amala da waɗanda suke yawan zuwa China domin kasuwanci wato cutar coronavirus. to kamar dai yadda ka sani ita a jihar kano akwai tsare-tsare da ake yi musamman duk wanda zai shigo akwai su kansu hukuma da ta da ta tanadi kwararrun ma'aikatan lafiya wanda suke zaune a airport din wato fila jiragen saman mu mm-hmm. wanda idan baki sun shigo za a tsaya a bincika su musamman yanzu da wannan abin ya auku da kuma irin labaran da ake samu na bular waccan waccan cuta kamar yadda kai bayani so akwai akwai ingantuwar wannan wannan kula din da su kansu mutane da suke shigowa musamman cikin Kano saboda duba da irin yanayin yadda Allah ya kowace mana yawan al'umma a jihar Kano ya abu ya zo ba shi da wuri ya so ta bangaren ana ta kokari a tabbatar da cewa wanda ya shigo an tabbatar cewa bai shigo yana dauke da irin waɗannan ƙwayoyin cuta ba kuma kamar yadda na ce akwai ilmantarwa da ake kaiwa al'umma da gargaɗi yadda za su kula da kansu za su kare kansu musamman ta bangaren tsafta da kuma yanayin kula da ba za a yi amala da shi sannan kuma kamar yadda na ce akwai cibiya ga ware domin kula da irin waɗannan cututtuka wanda ɗaya da dai ba ma fata wani abu makamancin irin wannan zai faru kaga muna da cibiya wacce take da da capacity na yadda za ta yi kokari ta duka cewa an dakile wannan ah, cuta ko wata cuta makamancin wannan ah, da yaduwa a cikin jihar Kano gaba ki To, dakta daga karshe menene kiran ku ga jama'a dangane da matakan da ya kamata su ɗauka ko kuma su bi domin kaucewa kamuwa da waɗannan cututtuka? masu yaduwa kamar yadda ne muka fara faɗakarwa saboda na yi press brief na zama da yan jarida na mun sanar da su irin alamomin wannan cuta da kuma irin matakan kariya da ya kamata al'umma su da kuma irin wayarwa mutane kai da ake kai ta hanyoyi daban-daban da farko dai ya kamata mutane su kula cewa ita wannan kwayar cuta ko kuma alamominta ba daban suke da sauran alamomi na sauran cututtuka ba tunda sukan zo ne kamar da su zazzabi su alamomin mura su ciwon ciwon wuya ciwon ah, makogoro haka sannan abin ya ɗan tafi za ka ga ah, mara lafiya ya fara zubar da jini daga wurare daban-daban kamar ido kamar hanci da sauran kafafe na jikin adam wanda da ƙarshe ma har za ka ga wanda ya kamu da wannan rashin lafiya ya fara kwamboshi ah, ya fara kakkafewa su irin waɗannan suna ne da ya kamata a ce a jama'a sun kula koya su ga alamun irin waɗannan to lalai su maza su tafi asibiti mafi kusa da su wannan kenan sannan kuma kamar yadda ce akwai magana harkar faɗakarwa wani ake ta ta ƙoƙari jama'a su kiyaye yawan mu'amala da dabbobi musamman abin da ya shafi irin su beraye ɗin nan wanda kowa ya san da sun ce ya haɗa wannan cututtuka sannan kuma mutane su kula duk inda ake ganin akwai alamun wani wanda ya kamu da cuta to ya kamata a rage mu'amala ko kuma kada a yi mu'amala da da shi din saboda eh, kada a samu yaduwar ita wannan cuta din so kusan dai kirayi kirayen da zan shi ne a tabbatar da kuma kula da tsafta na jiki da na muhalli a tabbatar kafin a ci abinci an wanke hannu haka ba an ci abinci so waɗannan abubuwa su ne zai kamata mutane su su faɗaka da shi domin a tabbatar an daƙi da yanayin cuta da ga a jihar kano da ma kasu nan baki daya. ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin tuma amin ya allah amin amin tuma amin ya allah To masu sauraro har yanzu dai muna nan kan maganar kiwon lafiya. Duba da yadda ake ta samun bular sabbin cututtuka. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya jagoranci wani zauren muhawara da wasu masu ƙoƙarin faɗakarwa kan samun ingantaccen kiwon lafiya da kuma tsabta don jin matsalolin da ke addabar jama'ar da ke zaune a yankunan karkara ta fannin kiwon lafiya. To daga fari dai zan so in gabatar da kowanne gabatar da kansa kamar yadda tura suke ce ladies first to don fara yi da ita mace hajja muna so ki gabatar da kanki a suna na halima baba ahmad national president center for juvenile delinquency awareness to sai kuma malam assalamu alaikum usman muhammad inuwa mazanin cikin garin bauchi wanda kuma ke aiki akan faɗakarwa ko wayar da kai al'umma akan abin da shafi kiwon lafiya musamman wajen canza ɗabi'u wanda su kawo inganci na kiwon lafiya a canja ɗabi'u domin inganta kiwon lafiya shin me ka lura da su har yasa kuke so a samu canjin ɗabi'u don inganta kiwon lafiya to alhamdulillah idan muka ce kiwon lafiya abu ne wanda ya shafi bangarori da dama kuma muka ce ɗabi'u to ana nufin cewa wannan abu ne wanda ya shafi al'umma gaba ɗayansu so muka ce ɗabi'a wata aba ce wanda da ita mutum yakan zamo mutum kuma kiwon lafiyar nan iya daga cikin kashin baya na rayuwar dan adam so akwai abubuwan da suka kasance wata ɗabi'u ne masu kyau wanda aka sani kuma ana yi tun iyaye da kakanni to irin wannan mukan duba mu ga suna da amfani kuma mu karfafa gwiwa akan a ci gaba da yin su wanda zan kawo misali misali ah, eh, to kafin ka kawo misalin nan ina so ka gaya min shin a yaya matsalar take na eh, wato rashin kulawa ne a menene yake sawa wannan matsaloli na kiwon lafiya muke ganin sa zahiri to alhamdulillah wato eh, kamar yadda abin yake shine eh, mun san cewa shi asalin kiwon lafiya ma yakan fara ne ce daga gida misali so matsalolin suna da yawa matuka wanda eh, mun san cewa babu lafiya da je asibiti da sauransu to amma idan akwai misali ɗabi'u masu kyau za ka ga zuwa asibitin nan ya takaita matuka wanda ba lalle ma sai an je asibiti dun ba a da lafiya ba sai dai wal a je asibitin nan don a nemi shawarwari na wayansu abubuwan da ya kamata misali a yi so kamar yadda na faɗa ah, matsalolin nan suna da matukar dama a cikin al'umma misali muka ɗauki tsabtace tsaftace muhalli ko kuma tsaftar jiki da sauransu a da ka janci misali ka tashi da safe ka wanke bakinka in ka tashi in ka ci abinci ka wanke bakinka in ka zo da ka ci abinci ka wanke hannunka in ka fito daga bayan gida ka wanke hannunka kaga wannan wayansu abubuwa ne waɗanda suna da ta'amali da dabi'u na ɗan adam wanda idan da za a yi su za a ga matukar raguwa akan irin al'amura da ake gani ko ake fuskanta na kiwon lafiya to alhamdulillah idan muka ce ce ɗabi'u kamar yadda fara bayani a baya wannan wani abu ne wanda idan har ɗabi'un na so kasance masu kyau masu tsafta to da a samu raguwa na rashin ah, matsanancin cututtuka da ake samu da rashin lafiya da ake samu da sauransu wanda yanzu za mu iya cewa kusan ah, suna matukar yawa wanda da aka ga cututtukan nan gasu nan kala-kala wanda da an san su ah, ba a san su ba ma a da amma yanzu gasu nan suka kaga akwai alaka da ɗabi'ar ɗan adam kuma wannan ya shafi cewa misali wajen zama abincin da za a ci tsaftace muhalli neman shawara a wajen ƙwararru da dai sauransu to hajiya halima kusan dai batun kulawa da tsaftan jiki tsaftan muhalli musamman ma a cikin gida da gwada tarbiyya da ɗabi'u mai kyau kusan za a ce yara te ne a gida ku tun daga yaro yawa daga nan ne ake cusa ɗabi'a mai kyau shin a ina matsalar take wanda yake ku mata kuke ganin wannan abun da kuma yadda yake kuke fassara shi a jama'a assalamu alaikum gaskiya na sani mu iyaye mata duk wani abin da aka samu taɓarɓarewar shi ko matsala a kai mu ne na farko waɗanda ake ganin kuskuren mu akan lamari an kuma idan gyara ya samu mu ne ake ganin gyaran mu ko da ke gaskiya ba a cika danganta mu da gyaruwan ba mm. an fi danganta mu da bacin lamari mm. wanda kuma abin da yake faruwa abin da ke jawo wannan abin shine mace dole ita ce tarbiyyar yara ke hannunta da gyara da duk wani abu amma matsalan babba shine mu kanmu mata muna bukatan kula da tarbiyya a wajen mazajenmu misali zan baka ni da na tashi a gidanmu wannan abu ne wanda ya faru na gani iyayenmu su suke komai da rana ma yara su kula da su su yi komai da komai a hakan mahaifinmu na sa ido idan yaro ya shiga bayan gida ya fito zai tambaya ko an wanke masa hannun an wanke hannun ka wanke hannunka iya mada suna da wannan kokarin fiye da yadda ake zato ya san an yi amma dai zai tambaya saboda me yasa in har Allah ya kaddara uwa ta manta ga tambayar da zai nan kullum tunasar da ita yake akan wannan ɗabi'u kuma misali zan baka da yadda ake tafiyar da abubuwa na rayuwa da bambanci da yanzu nesa ba kusa ba abin da sa wannan kula da hakki da maza Allah ya dora ma maza shine yanzu gaskiya aka samu matsala akai kamar yadda na gaya maka duk yadda aka yi duk daɗewa komin yawan shekarun mace tana buƙatar kula namijinta akan ɗabi'unta da tarbiyyanta saboda shi ne jagoran da za ta samu ta tarbiyya ma yara kaga dai tambaya cewa an wanke hannu ko ba a wanke hannu ba kuma sannan so da yawa shi da kansa zai tabbatar da cewa kowane buta saboda yara kada su kasance sun zo dasi wani abu ba su wanke hannunsu ba ko cin abinci wani abu ko da yaushe komai zai kasance na nan yadda ya kamata kullum ko da yaushe ba a kuskuren wannan abin wajen cin abinci da sauransu in short yanda iyayenmu da suke kula da mu inda Allah taimake mu mun ɗora akan tarbiyyarsu wallahi da yanzu ba a samu matsalan wannan haka ne to idan na dawo gare ka mala usman gashi ka yi bayani wanda yake kuma ita ga uwa abin da ta lura da shi akwai laifi akan iyaye maza wanda ya kamata a dinga kulawa da shi Madina, shin rashin kulawar iyaye maza na cikin abubuwan da ke ta'azzarar cututtuka a gidaje? So, eh, um, zan iya ce eh haka ne um, kusan idan ka duba kamar yadda ta bayani cewa namiji ko mai gida shine jagora a gida wanda da ita uwa da ma yaran da ma gidan karan kansa suna karkashin jagorancin shi mai gida ne lokacin da mai gida kuma baya nan to yanzu da yaran da kuma gidan ya karkashin jagorancin eh, ita wace ce kaga kenan ashe kowa akwai irin ah, rawa wanda zai iya dauka amin zai iya takawa ita akwai nata wanda ta taka shi ma akwai wanda nashi zai taka in dawo kan maganan ka da kai kan cewa rashin kula iya wannan rashin kulan iya kara ta'azzara matsalolin da ake da su zan iya ce maka eh wannan haka ne iya ƙara hukumanci shine ma kamar ginshiki gaskiya saboda idan akwai kula daga wajen shi mai gida da kuma ita matar gida to za ga cewa duk wayansu abubuwan da suka kasance na ɗabi'u ne wa'yanda ba sa da kyau za su iya kawo kuma lahani wa yara wa ita matar da ma shi mai gidan to ina ganin cewa za a iya kau da su gaskiya cikin sarki da sauransu so kamar yadda na faɗa shi ne wayannan sun ta'allaka ne a ƙarƙashin lema ta asalin ɗabi'a da kuma jagoranci kamar yadda na ce shi asalin ma samun ingantaccen kiwon lafiya yakan fara ne daga gida tsakanin misali ma'aurata shi miji da kuma shi mata ta yaya da a samu fahimtar juna tattaunawa a tsakaninsu akan abin da ya kamata a ce misali an yi kamar yadda hajiya ta yi bayani tunatarwa daga wajen mai gida aiwatarwa daga wajen matar gida kaga kenan ashe idan da a samu wannan kyakkyawar tattaunawa da abunan eh, alaka ko eh, tsakanin miji da mata to kaga kenan ashe za a iya magance yawancin matsalolin da ake da su kuma rashin lafiyar nan za mu ɗaukar shi daga gaskiya bangarori eh, da dama yanzu misali akwai wanda za ka ga cewa bai da lafiya magana mai daɗi ya kan sashi ji karfi har ma ji kan ba da wannan eh, ciwon da sauransu so kaga kenan ashe idan har akwai kyakkyawar alaka da tattaunawa a tsakanin mai gida da matarsa to za a shimfiɗa ginshiki na samun ah, gina isasshiyar kiwon lafiya misali tun daga gida ko mu ce misali tun daga tushe tun da a ah, to ai sai idan an samu mace da namiji a matsayin su na ma'aurata za a fara samun misali zuriya ta gari to kafin zuriyan misali ta taho wansu irin abubuwa ne aka shirya ko aka gindaya tsakanin shi miji da mata wannan kuma zai shafi misali a muhallin da ake ciki ko da a ce misali ba yalwacece ba ne ba sosai amma iya da tsafta ya bayan gida misali yake kuma sai ya gangaro kan abincin da ake ci za ka samu misali yanzu matanmu suna zuwa asibitoci musamman masu juna biyu sai ga ji an ce ba ta da jini ba ta da kaza ba ta da kaza kaza da sauransu amma aje a ci kaza aje a ci kaza ci kaza shi fa mai gida iya duban ajihunsa wal Allah bayi da wannan karfi ah, wanda zai iya bada abin da ake tsammanin cewa su ne kawai su iya inganta lafiyar ita mace lokacin ta gida juna biyu an manta da cewa ai akwai abubuwan da muke tare da su a tsakaninmu na abinci na ce maka waɗanda za su kasance ko kuma suka kasance masu inganci irin zogale misali da sauransu kaga ashe kenan idan har miji da mata za su zauna a samu wannan kyakkyawan tattauna a tsakaninsu za a iya gane cewa eh to ai ita ba mace nan a matsayin ta mace a dan bayan gida za ta iya gonan alayyahu shi idan ya fita in ma'aikaci ne in ko manomi ne an samu dan wannan waken aka zo aka hada kaga ai an yi taimakekeniya kuma akwai wannan eh, tattaunawa tsakanin abin nan wannan kenan idan muka duba tun da yake ka kawo batun asibiti wuri ne wanda yake marar lafiya zai so ya je domin ya samu magani wanda yake yake ganin allah zai ba shi sauki to amma sai ka ga asibitin nan ya zamanto kamar wani gunjin tsoro ga mutane shin yaya hidiman asibitin nan ne yake kuna zagaya kuna gani shin me yake kawo wannan matsala da ga jama'a ma an ka faɗi asibiti ce kai me zan je don saboda ga irin yadda ake yi wa mutane to eh, wannan kuma da mu ce iya da alaka wal'alla da ɗabi'u misali na ma'aikatan asibiti da kuma misali ah, abubuwan da suka kasance a asibiti na kayan aiki da sauransu wanda wal'alla ita wanda take a asibiti take zama malamar asibiti ko ta zama malamar asibiti ko ya zama malamin asibiti wal'alla akwai kayan aiki wanda zai aikin nan amma wal'alla babu wa'annan kayan aiki misali su kaga wanda zai iya kawo cikas haka kuma daga wajen al'umma su makaran kansu akwai wa'ansu abubuwan da ake gani wa'anda misali ana yin su ne wanda ba daidai ba wanda shi malamin asibiti ko ita malamar asibiti tana ganin cewa wannan abun ba daidai bane ba wanda kuma ko da ke musan cewa akwai um, abin da muke cewa kyakkyawar alaka tsakanin wanda ya kamata ya kasance tsakanin malaman asibiti da kuma malaman eh, ko kuma da mutanen cikin gari wanda zai kasance idan aka samu wannan kyakkyawar fahimta to yau asibiti kan adama wajen neman lafiya ne kuma makamanta bayanin da na yi a baya shine um, wani rashin lafiyan yana haɗe ne da tunani na wanda misali wani ya shiga cikin wani yanayi wanda idan ya zo asibiti na in akwai kyakkyawan kalami zai iya sauƙaƙa masa nauyin cutar nan ko kuma abin da yake ji misali a jikinsa da sauransu haka ne to bari ji abin da ke hajiya zaki ce tun da kawo an yi batun cewa kuɗin nan akwai abubuwan da ya kamata dinga samar muku wanda yake za ku iya yi ma ko da a bayan gida wato ku shuka shi haka a irin bayan ɗaki ɗin nan domin ya inganta muku lafiyanku shin menene yake kawo muku eh, wato rashin aiwatar da irin wa'annan abubuwa wanda yake mai gida ba sai ya zauna yana tunanin zai kashe kuɗi ba eh gaskiya akwai matsalolin da yake kawo babban matsala shine a ɗabi'ance yadda yanzu ake abubuwa duk abin da za a yi musamman aka zo hidiman gida muna da babban matsala ba ma tsara shi akan yadda maganar lafiyar mu da yadda za mu tafiyar da lamarin mu a cikin gidan zai kawo mana sauki musamman akan lafiyar mu sai ka samu waje ne ba waje mai girma ne sosai ba maimakon a yi dakunan da ake bukata sai a tashi a yi dakuna da yawa wanda dai ci cinye filaye gaskiya wannan ana samu wannan matsala ko kuma saboda namiji yana tunanin nan gaba kaɗan yanzu ya samu kuɗi nan gaba kaɗan yana tunanin ƙara mata ba ganin yanayin filin yadda yake yadda za a samu wajen da za a yi wanke-wanke a samu wajen da za a yi shanya a samu wajen da za a dan samu shuka a samu yadda iska da rinka shigowa to gaskiya yanzu matsalar da ake samu so mutane da yawa ba sa yin abu da tunanin cewa in aka yi kaza mai illan zai yi kawai ana tunanin cewa amfani da na a samu ne a ciki a wannan lokacin da ake bukata sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Justin tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Buhari Auna. Ni Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya. Ta bincike ta zaro zance. sa yau da malala